of songs of blues. Greatness. DJ that's you. Joe Boy Boy ni na ce bana so ganki da wani shege son ki nake kullun to ina so in dan rage na shigo wakan blues yanzu na bar wakokin rage big shirya hausawa suke kiran alede bana so in ji labari bana so wani kuskure kwanta a jiki na kamar wani muskule ni ina gadi soyayya namu kamar buzu ne my shorty so fly ka ganta kamar susu ne i wan follow my shorty cross make i go meet her papa kwanta da hankali ki kawai kai ki dakata i go show up with DJ Neptune and Agada we go pull up with our face mask and our agbada I don't wanna hear your shit I don't wanna hear baki da na samu farin ciki in ba shirin mutane ba ya za a yi ma in kiki ko ina zaki zan biki don ke ku kiran da kiki ko mun ratan da kika ban kina faɗi zana jiki it is true it is clear I'm in love with you if you tell me no I don't know what else I'm gonna do I don't have money I don't have a BMW YNS this is not DMW with you life is incredible without you it is terrible this da kike nema na I am always available my energy melody memory get you my remedy doesn't get duran da zan ganki da wani he sai symmetry that tune. Hit me. Me lost. Tune into the pure sounds of Lord. Sounds of Neptune.